take cewa tana da tsohon ciki idan ta zo sallah ta kan sha wahala wajen yin ruku'u da tasowa daga ruku'u za ta iya yin sallah a zaune idan za ta iya yin sallah a zaune ya ake yin sallah a zaune malam eh ya kamata ta zauna ta yi sallah don Allah ci ta kula masta tare a yi su Allah gurgudu kuma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi kai ziyara ya ga wani ina sallah mm. a zaune mm. ba iya su gida mm. shaidu ko filo zai yi shi manzo Allah ya yadda filo ya kai su gida gurgudu shi sallah zaune za a zauna za a hada kanka ne haka mm. kamar haka za a zauna da kowanne kamar zaman sarakunan nan mm. sha Allah a yi haka to an aika ci sha Allah akbar sami Allah liman hamida sha a kwanci kafa an samu dama kanka zai kama mai ciki in za ta iya sujada mm. ta yi sujada kasa ta yi sujada kasa sosai kuma ma za ka yi ta sujada ba ta yi imani ta ce Allah akbar ruku kenan mm. samiya Allahu liman hamida shi ta yi Allahu akbar mm. Allahu akbar Allahu akbar mm. shi ta sake tashi zaman ne doki zaman irin sarakata ya zauna haka na ɗora ɗaufa ɗaya kan da ya eh, zaman na'am shi yi haka ku na gama shi Allah akbar ku kenan sami Allahu liman hamida shi a yi haka Allahu akbar Allahu akbar allahu akbar a gama in kuma cikin bai ba ta dama yin sujada ba to bai karta aji dutse ko na abu mana ko masu tabo kasa mm. a dauko kasa daga kasa sai a zo a sa a goshi sai a sauki na ne ba wanda ya sa su na yi rukun haka tun da ta ciki ba za ta iya ba shi ta yi haka imai allahu akbar mm. sami allah alman hamida allahu akbar allahu akbar allahu akbar haka za ta yi mm. kuma za ta yi ya sujada shi ta yi na malam Allah ya saka da